auren su auren su da wani sai wane ki zo mu je ku gaisa da sabon babanki wace babar tawa ina nufin sabon babanki da ta zo gidan nan yau ni ba na son ta me yasa ina son a damu da babar ta ta gaske an ce duka na za ta rinƙa ba gaskiya bane abin da aka yi miki hasali wa na aure ta ne saboda ki saboda wata idan kin je makaranta kin dawo kin ga ana rasa wanda zai kula da ki kin ga babana baya zauna a gida ni ma ina zuwa ofis kuma kin ga ita ma babata kin ga ita ma wataran ba ta nan na fi son in samu da za ta kula da ki kuma idan ta miki abin da ba ke so sai in mayar ita na ki ji ni dai ka hakuri a ba za mu ba bana son ka shi kenan ba ko bari shi cikin bari da A wurin su ake wata wili abin faɗa. Duya in ta samu tarbiya a sallada, to ba za a nemi mai maye gurbinta ba. Yeah. shi soyin ya samu tangare da ako ina ido ya ba zai yi kuka ba kowa ya sani a tarihi ana faɗi shi so bai kamar kiyayya ba mai ƙarfi yana da ƙarfin sa a bincika bai zauna da masu rauni ba kenan duniya da komanta na rabu ne bai manta da marasa shi ba auren so, auren Auren su abin bida ne, sai mai kai za ya gane, sirri kare da ato ne, wani yanayi tsautsayi ne, shi aure yin salada ne. idan kin kinsa ki fita ga abincin da sauran kayayyakin bukata da abin da yake so ki dauka ki amfani da shi kwarai kuwa ku masu kuɗi kuna da ikon ku sai komai ku ajiye har ma ku yaudari mutum ban gane ba me kike nufi me ka magana yaudara kuma cikin ka yaudare ni ban taɓa sanin ka taɓa yin aure ba balantana a ce har kana da yarinya me haka wata irin magana ke faɗa haka auren ne illa ko kwa da na haifa ce matsala me ne a cikin wannan lamarin me ba a sanar da yayanki ba tintini tun da aka zo neman aurenki sannan zaki ce yau da riki an gaya maka yana za ka aura ko ni ai ba yana za ka aura ba ni za ka aura sai ka faɗa mu kin ga ban fi yaudare ki ba in kina magana yaudara sai dai in yayin ki ne yaudare ki sai ki je ki gaya masa wannan maganar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 dole ne ma ihu dole ne maka ihu saboda ka yaudare ni tun farko sai ka faɗa min kinga ni ba haka nake ba ba zan jura haka ba ki zo na ki tunani in za ki iya abin da ya kaki ki in ba za ki iya ba ki yanke shawara sai sai burin dukkanin masoyi duniyar masoyi girma gare ta kun sani tabbas akwai faɗi. Aji aji cikin ta kowa a nasa ɓangaren yake kauɗi. Aso aso kashi yakewa take da so ya fi zama daɗi rayuwa. Don masoyi farin ciki ba za ya yanke ba. Auren so. Amma alaikum salam. Lafiya Ya nuna haka ka fito da sassafe. Ofis nake son zance. Ofis kuma? Haba Faris. Ya za a kai maka amarya jiya da daddare yanzu da sassafe ka fito ka ce za ka tafi ofis. Haba. Ya kamata a ce ka ɗan yauta. Hajiya wai dama duk bayan da nake cewa a yi wa yarinya na dawa ya mata. Iko sai Allah. Bayanin menene wannan ne ke kariya? Bayanin me kake so a yi mata ne? Hmm? wane bayani kuma kake so a yi? Na sha faɗa cewa gwara a gaya mata ta san cewa ba ko zuwa ta ta yi rayuwar aure irin sauran mata da suke yin aure ba. Ta san cewa in ta zo gidan nan renon ƴata za ta yi. Shi ne muhimmin abin da ya fata cikin gidan nan. hawa faris wani irin abu ne wannan bai kamata a ce irin wannan abu. ya bullo daga gare ka ba wace mata ce za a zauna a ce mata wai ta zo gidan miji reno ta zo ta samu kwanciyar hankali hmm? ya za a yi haka mun zauna mu dai abin da muka sani an gaya wa iyayenta ka taɓa yin aure har kana da yara rabuwa kai da matarka kuma ko da matarka tana nan kana da ɗaya ko biyu ko uku kana da damar da zaka iya ƙara aure menene a cikin wannan amma yanzu ka zo ka kwakwaba al'amarin nan ka zaunar da yarinya ka ce mata lemu ta zo yi in renon ne akwai yan aiki sai a nemo a aji hmm? a kai wa yarinya kuɗin neman aure manya su zauna magabata a haɗa shaidu da sadaki sannan yarinya ta zo gidanka ka ce lemu ta zo yi a ina aka taɓa haka tsakani da Allah ai ba a yi mata adalci ba yarinyar nan in dai ta san ciwon kanta dole ran ta ɓaci in dai ba mahaukaciya ba ce amma ajiya to ya kamata koyan mata da kai kwana tana cewa na yaudare ta kuma ni na san na ce a musu bayani ta san cewa fa auren nan fa ba wani ne nake da bukatar sa ba ni ba na son wata mace ta zo ta sake shiga cikin rayuwata ta sake sara damuwa ni na hakura ne gaskiya hajiya kawai biya ne muku ba na bukatar abin nan ta san haka dan raina ya ɓaci gaskiya ni zan fito ka da a ƙara ba ta labari ko kuma kai a ƙara baka abin da ya kamata abin fa da ka sani ne abin da ka riga ka sani ne bai kamata a ce wannan abin ya bullo ne gare ka ba magana ta Allah ya za ka dinga abu kamar wani dan mai tsitsi wanda bai mallaki hankalin kansa ba hmm? muna ta ɗora abu kana dawo da shi baya auren nan an maka shine don ka samu kwanciyar hankali da muka matsa auren nan ban mu shi dan a danne wa yarinya haƙƙinta ba kai dai ka samu kwanciyar hankali she muke so hmm? haba don Allah don Allah ka gyara tunaninka cikin lafto don girman Allah ka gyara tunaninka Allah ya sa Allah ya ba da sa'a Yanzu bawan Allah nan tunani nake ya zubar da makamansa har yanzu yana nan akan bakansa Wani wani irin al'amari ne haka Ubangiji Allah ka dawo da bawan nan da ka tunaninsa Allah ka sai sai ta masa. so ake wata abin fada. Doya in ta samu tarbiya a sallada. To ba za a nemi mai maye gurbin ta ba. me yake damun ki umma me yake faruwa umma umma dan Allah ki faɗa min me yake damun ki umma amina ban samu na bacci ba tun jiya amina saboda gaba ɗaya hankali na ba a kwance yake ba ina ji a jikina kamar fa'iza ba ta cikin nutsuwarta ba ta cikin kwanciyar hankali kwata-kwata Umma don Allah da annabi ki kwantar da hankalinki. Bai kamata ki dinga daga hankalinki ba. Saboda fa'iza ta bar gidan Ba fa ana nufin fa'iza ta mutu ba. Tana nan da ranta umma. Kin ga bai kamata ki dinga daga hankalinki ba. Kin ga umma in kina yawan daga hankalinki sai ciwon ki ya tashi. A zo a gwada ki karshe a zo a samu jinin ki ya hau. Kin ga umma hakan zai haifar da matsala. Dan Allah umma ki haƙuri. Amina ko yanzu yanayin da nake ji ai ina ga jini na ya riga ya gama hawa tun jiya ina amini yake yana eh, ciki to ki je ki ce mishi zan shirya yanzu in tafi gidan fa'iza an je in ganta umma idan kika ce za ki je jiya jiya akai yarinya kuma yanzu a zo a ga kin je gidan ai kin ga sai ai tunanin akwai matsala umma idan kina ganin hankalinki bai kwanta ba ni so ki faɗa mishi ni sai in je in dubo ta a ki kin ji umma to umma dan Allah umma ki kwantar da hankalinki umma sannan bari in je in kawo miki maganin ki na dafa miki shayi ma bari in ɗauko miki sannan umma da ce ne ka so a so, wurin aure na so, a kyala auren da babu so, cikinsa ba walwala ta so. Zafin abokin rayuwa, koko abokiyar rayuwa, wannan yana gurin zuciya, a barwarai a barwarai abin da yake so auren so lafiya na na gajiya gajiya tashi lafiya dai ku lafiya kalau dama ina so in je ne wata magana fa'iza duk magana da za ki je min da ita na riga na san komai game da ita ki haƙuri wato duk wani abu da yake game da al'amarin fa'iz na aurensa da kasancewarsa ya taɓa aure har yana da ya sun rabu da matarsa ba abin da ba a faɗa wa yayanki ba saboda haka kakki zarge mu shi ma kakki zarge shi wannan wani al'amari ne da ya bujuro daga bisani amma ki haƙurin rashin sanin hakan ko da yake kuskurensa ne abin da ya zo miki da shi ne a baibai ai auren mai mata ba wani abu bane za ta iya wa yana da matan ma ki zo a ta biyu ko ki zo a ta uku to me dan tarihi ne an ce an taba yi ai ba wani abu bane ko ki hakuri. ki jajirce ki hakuri ki juriya akan al'amarin da kika tsanci mijinki a kansa matarsa da ya rabu da ita ita ce ta saka shi a cikin tashin hankali ya yi fama da tension ɗinta wannan dalilin ne yasa yake nema yi mata kuɗin guri saboda haka abin da nake so da ke ki nuna masa mata suna suka tara kuma kowane tsuntsu kukan gidansu yake yi ki kwantar da hankalinki ki yi hakuri, ki jure ki jajirce ki dawo da tunanin mijinki kanki aure ibada ne kuma kin san ita ibada sai an jajirce insha Allah umma dole ne yi tun da an riga an ɗaura aure ni kuma Allah da zan mishi biyu alhamdulillah kuma game da yarsa ki ɗauke ta kamar yake ba wai kamar yadda ya gaya miki ba shi ma yadda ya gaya miki ba haka ya kamata ya gaya miki ba ba zancen kin zo ki aiki ko ki kula da ƴa aure kika zo yi amma ki kula da yarsa ai abu ne mai mahimmanci ka kyautatawa wanda kake tare da shi ki kyautatawa yarinyar nan ki jata a jiki ki nuna mata kauna kin ji ko insha Allah umma na miki alƙawari ai kowa ne yawwa alhamdulillah kuma zan jura duk abubuwa da zan gani a cikin gidan mu insha Allah saboda kin ga wata ran ko za ku kasance a cikin wannan gidan mahaifinsa harkokin sa ba na zama bane yau yana wancan gari gobe yana wancan kasa kuma galibi tare muke tafiya da shi kin ga gida naku ne ke za ki kwantar da hankalinki ki juriya ki jajirce ki saito da hankalin mai gidanki ya dawo kanki <sighs> yau Allah ya barka saboda haka yanzu abin da ke so da ke idan kina ganin gidan ya miki faɗi shiru ta miki yawa ki kira gida ɗan uwanki su zo su taya ki zama in kuma kina ganin ke ce za ki tafi to ga direba nan sai a yi masa magana sai ya kai ki babu matsala Aure mataki na rayuwa gare mi ya zama garkuwa aure na sowa kowa yake fata domin farin cikin rayuwa zaɓin abokin rayuwa koko abokiyar rayuwa wannan yana gurin zuciya tsaya na ce tsaya in fita daga motar nan ah, me ya zafi haka